a farkon mako nan ne dai shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ziyarci kasar faransa inda ya tattauna da wasu 'yan najeriya wanda ya shaida musu cewa suna nan suna tattauna da wasu 'ya'yan kungiyar boko haram na duba yiwuwar sako 'yan mata matan da suka yi garkuwa da su na garin cibak fiye da shekara guda kenan wannan batu na shugaban kasa dai ya sake tada sabuwar muhawara yayin da wasu ke ganin cewa wani abu ne mai wuyan gaske a ce an sake samun waɗannan mata kamar yadda suke wasu kuma na ci gaba da kyautata zato ne na cewa akwai yiwuwar sake gano waɗannan 'yan mata ko makonni biyu da suka gabata ma dai sai da da shugaban kasar Najeriya ya tura gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima don ganawa da iyayen matan nan na garin Chibok wanda ya shaida musu cewa nan ba da jumma ba gwamnatin za ta sake dawo musu su Ga ma abinda gwamnan ke shaida waɗannan mata a wancan lokacin kamar haka. Da umarnin shugaban kasa President Muhammadu Buhari na zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa sace 'ya'yanmu dari biyu da goma sha tara ya ce in kira ku in ba ku hakuri yana nan akan bakansa insha Allahu za kwato 'ya'yan nan a zo a sake ba iyaye 'ya'yansu ina so in sake jaddada muku gaisuwa daga wajen shugaban kasa na ɗaya na biyu ya ce na ba ku haƙuri abin da kuke ji haka shi ma shugaban kasa yake ji ba manta da 'ya'yanku ba kuma in Allah ya yarda an kusan samun su sanata muhammad alidu mede dan majalisa ne mai wakiltar mazabar kudancin borno wanda garin cibok din ya kasance karkashin sa to kowa yake ganin wannan alƙawari na shugaban kasa eh dama mu abun da yake karya mana biyuwa shine maganganun da ake kama an hada wannan shani da na siyasa ko da na kabilanci ko na addini amma yanzu mun samu shugaba wanda yana yi da gaske kuma yana faɗan gaskiya kuma an san shi da faɗan gaskiya mu ba mu tsire samani akan yaran mu nan za su dawo ba kuma muna da fatan muna addu'a Allah ya dawo da su to ko akwai wani haske da iya su gani a halin yanzu game da wannan alƙawari na shugaban ƙasa ya guji da sanarwar da Muhammadu Buhari yayi yi kamar makonni biyu suka gabata nan game da cewa za ka muku ƴaƴanku ne to alhamdulillah ga mu nan dai muna jiran ƴaƴanmu tunda shugaban mu ya mana alƙawari za ka mana mu muna zuba ido mu hmm. kuma muna roƙon Allah Allah ya sa alƙawarin da ya mana din ya cika yanzu kuna da tabbacin cewa za a sake dawo da ku kamar yadda suke da muna sa rai Allah ya sa ka mana lafiya lafiya kuma wato kuna tabbaci game da wannan alƙawari kenan in Allah yadda tunda shugaba ne mai adalci muna addu'a cewa alƙawarin da yayi kar ya zama mana alƙawari wanda eh, sabon sabobin eh, tafofin mutane suka yi ta yi mana ya zo ya zama karya amma in Allah ya sa ya zama gaskiya mun gode wannan batu na 'yan matan Chibok dai wani abu ne wanda duniya ba ta manta ba ganin yadda waɗannan mahara suka kwashe waɗannan 'yan mata cikin dare ɗaya kuma har zuwa rana mai kamar ta yau babu su babu su, illa waɗanda suka samu kuɓa cewa tun a wancan lokacin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya